يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرن دهدو قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة مدينة na da shekara 1441 wanda ya zo daidai da bakwai ko sha bakwai ga watan biyar a girgoriyan kalanda 2020 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sile street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratu tur mun kwana a nambar aya ta ashirin da uku za mu tashi kan nambar aya ta ashirin da hudu alarma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نعم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya tsufu alaihim gilmanun lahun. kuma za su dinga kaiwa da komowa a kansu wasu yara waɗanda Allah ya ainihin wato watsa su a cikin aljanna yara ƙanana waɗanda aka yi musu kwalliya aka yi musu ado za su dinga kaiwa da komowa a kan ‘yan aljanna domin ƙawata su da kuma jiyar da su daɗi Ka san yaro idan har ya samu iyaye ko uwa mai tsafta mai kula da shi mai masa ado da kwalliya sai ka ga cewa duk lokacin da ka hango shi kana so ya zo kusa da kai kana so ka ɗauke shi kana so ka ainihin wato ɗan farahi da jikinka saboda irin yadda yake da manzari mai kyau wato abin kallo abin daɗi abin sha'awa abin burgewa don haka Allah ya yi waɗannan yara musamman don su dinga zagayawa da kewayawa da kaiwa da komowa akan kan 'yan aljanna da cewa wasu malamai sun ce ba wai iya zagayawar suke ba suna kuma kai musu dukkanin abin da suke bukata kamar dai ka ce 'yan aika na cikin gidan aljanna waɗanda duk abin da kake bukata za su zo maka da su kawo maka in kana so a ɗauke wani abu daga kusa da kai za a ɗauke waɗannan yaran aikinsu kenan amma dai magana mafi inganci su waɗannan yara ainihin wato an kera su ne kawai don yan aljanna su gansu su dinga jin daɗi kamar yadda yake cewa a wani guri wa yutafu alaihim wildanun wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum hmm. wa idza ra'ayta ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس بخفور واستبرقوا وحلوا أساور من قسطة وسقاهم ربهم شرابا ta'ala ya ce, وتعالى يتي ويطوف عليهم ولدان مخلدون za su dinga zagayawa a kansu wasu yara waɗanda aka ƙera su aka zuba su madawwama a cikin aljanna wanda aka dawwamar da su wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna Allah ya ce aita hum. idan ka ga waɗannan yara hasibta hum za ta yi tsammanin su lu'ulu'an mantura wani lu'ulu'i ne wanda aka watsa shi a cikin gidan aljanna saboda tsabar kyawun su da ƙawarsu da burgewarsu a cikin aljanna yan aljanna kawai su kalle su su ji daɗi shine Allah ya baza su a cikin aljanna ake ainihin wato kallon su lu'ulu'an mantura Allah ya ce wa idara aita samma wallahi idan ka ga tan ra'aita na'iman wa mulkan kabira ka ga ni'ima da kuma mulki mai girman gaske duk wani wanda yake ji da hagalari ko yake ji da wani mulki ko yake ji da wata yar kwarya-kwaryar kansilanta ko ko yake ji da wani dan kwamishinansa ko wani dan minista ministansa hakan nan ko minista ba da bane adaran ba shi ma da ne an kwatanta shi da aljanna ko in an kwatanta shi da mulkin aljanna shi ma da ne ko ba haka bane to duk wani wanda yake dina mulkin sa wallahi bai kai dan aljanna mulki ba Allah ya ce wa idza ra'aita tamma in kaga kan ra'aita na'iman wallahi tallahi kaga ni'ima wa mulkan kabira kuma kaga mulki mai girman gaske shine anan ma yake cewa wa yatufu alaihim ghilman wallahu wato akwai yara ghilman jam'i ne na gulam wato gulam shine yaro karami ghilman kuma wato jam'i ne nasu ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce wasu lu'lu'i ne wato maknun wanda yake cikin kwansansa yake ainihin wato cikin ainihin wato gidansa ba a ma shi ko aka buɗe shi ba isbarun an khadamihim wa hashamihim fil janna wato Allah yana ba da labarin waɗannan ne a matsayin masu hidima masu kaiwa da komowa a cikin aljanna ka annahumul lu'lu'ur ratbul maknun kai ka ce ɗanyen lu'ulu'i ne wanda ko ɓare shi ma ba a yi ba fi husnihim wa baha'ihim na daga abin da ya shafi kyawunsu da kuma abin ban ƙaye wa nazafatihim da kuma tsaftarsu wa husni malabisihim da kuma ainihin wato a wato ainihin wato kyawun tufafinsu kamar yadda a zuma ka faɗa a can gurin to a wani guri ma yace wa yatufu alaihin wildanun muhalladuna رجال مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون نعم وفاكهة مما يتخيرون على رمى الله يساكا الله يتوب عليهم ولدان wasu yara ƙanana wasu yara waɗanda aka ainihin wato ƙera su aka baza su aka watsa su cikin aljanna za su dinga ɗawafi suna kaiwa da komowa a kansu wildanun muhalladura Allah ya ce bi atwabi da ainihin wato kofunan zuma da kofunan giya da kofunan ruwa da kofunan madara da na nono wa abarika da butoci na kwankwada ba na alwala ba ba a sallah a lahira ka yi ta kawai anan nan in ka gama anan nan shi kenan ka gama butoci ne na kayan zaki kawai buta ibrik jam'i ne na ibrik ita ce buta wa abarika wa ka'afin da kuma kofi min ma'in na daga maremarin ruwa maremarin marin nono marmara ta ainihin wato zuma marmara ta madara haka za su dinga zagayawa suna ba su suna ainihin wato sha to da wannan ne masu malamai suka ce su yaran aikinsu kawai yan hidima ne a cikin aljanna yan kaiwa da komowa ne amma ba wai sai ka bukatu zuwa gare su dole ba duk abin da ka bukata ya zo maka a cikin aljanna zai iya zo maka ko da babu mai kawo maka a kusa amma wannan wani ƙarin daɗi ne in kana so ka zama kamar sarki da rike sa fadawa su yi kaza ko su ce a yi kaza ko ya ce a kuɗa ko kaza ko ku kai kaza ko ku dawo da kaza to shine ga yara nan wanda za ka iya saka su su yi maka wannan aiki ma ko baka saka su ba to kwalliyarsu da adansu da wannan tsafta ta su tana burge ka a matsayinka na ainihin wato dan aljanna shine yake cewa a ainihin wato bi wabin wa barika wa kafin min ma'i Allah yake wa aqbala abuhun ala ba'dhin to sai kaga shahin su sun fuskanci sashi ya a nuna suna tambayar junansu wato za a zo ana tattaunawa akan irin abubuwan da aka yi a nan duniya na alheri da abubuwan da suka same ka na matsaloli da damuwoyi da al'amura na da'awa da rugunsumi da ake ta shiga da ainihin wato zagi da hantara da kuma cin zarafi da wasu kai tema da duk wasu abubuwa na matsaloli na damuwa da duniya za a zo ana tattauna su a cikin lahira a cikin aljanna ana tunatar da juna wannan ana wani abin a tuntsire da dariya a yi dariya a ce kai wani wani ai kai din nan a ce kai haka kake ka duba ka ga lokacin da muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza to haka za a zo ana tattaunawa shi ne ya ta luna. wasu malamai kuma suka ce yata sa'aluna ay yata sa'aluna anil mujrimina kamar yadda muka karanta jiya ana tambaya ni ina wane ne ya ai wane ai mutumin banza ne yana lahira yana wuta a'udhu billahi mhm. hmm. إن جئت لتردين فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين جزاكم الله خيرا أرمى قال هل أنتم مطلعون الله زي تنبيه أن الجنة يتي جنسني su waɗannan da kuke tambayar ina suke kuna tambayar ina matsayinsu kuna son ganinsu ne Allah sai ya nuna musu za a buɗe kamar wani majigi kawai sai a nuno ɗan wuta mala sai ga abokinka da ka saba da shi ko wani wanda ka san shi ko wani wanda wata hulɗa ta taba hada ko da shi wallahi kawai sai ka ganshi a majigi malam a cikin wutar jahannam shine fasala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai a yi leƙa sai ya ganshi a tsakiyar wutar jahannam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu daga irin wannan kada Allah ya sa a leƙa a gan mu kuma kada Allah ya sa mu leƙa mu ga wanda muka sani muka yi musu zakan imani Allah kar ya nuna mana irin wannan kan fasala'a sai ya leƙa fara'ahu fi sawa'id jahim sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar jahim kana sai ka ji ya budu bayan baki ya ce in kittu ko in kitta la turdi ka kusa ka yaudare ni ka kusa ka sa ni ma na afka ciki walaula ni'imatu rabbi ko ba dan ni'imar ubangiji na da falalarsa ba na kuntu minal muhbarina ni ma da ina tare da ku a'udhu billahi wato mutum zai yi mamaki yanzu wani kai ne a wuta da na biya maka nima da ka yaudaran yasa wallahi tallahi duk wanda za ta yi hulɗa da shi in ka ga yana bin hanyar wuta Ka ga aikinsa aikin banza ne kaga tafarkinsa tafarkin shirme ne Ka ga hayaniya yake ɗebo maka ta duniya babu ajandar lahira cikin lamarinsa wallahi ka fita daga sha'ani saboda za ka zo ka yaba wa aya zaƙinta za ka yi da na sani

جاءني وكان الشيطان للإنسان الله يكفي wato wa yau mai abu zalimu ala ya dai ka tuna ranar da ɗan adam zai ciza yatsa ka san ko a duniya idan ka ga mutum ya yi haka to ya san lamari ya ɓaci haka ne ko ba haka ba ka ga mutum ya ciza yasa ko a nan duniya to lamari ya ɓaci to barantana a lahira wa yau mai hazzar zalimu ala ya dai hilanar da azzalimi zai cize tsansa. ya ƙuli ya laita ni ko ita kasu ma'ar rasuli sabila ya ya kai tona ya aka yi na roƙi na ɗauki tafarki daga annabi ma'ana na kauce daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ya kai tona ya bakin ciki na ya damuwa ta da tashin hankali na lau atta abin na maza ya waila ta laita ne lam attakhid fulanan khalila ina ma ban riƙuwa ne a matsayin ainihin wato badaɗi daɗi aboki ba abokin hulɗa abokin tattaunawa abokin shawarar banza ya waila ta laita ne lam attakhid fulanan khalila laqad aballani an dhikri ba'da idh ja'ani hakika ya batar ni daga ambaton Allah ya batar da ni daga tilawar Alƙur'ani. yanzu wani zaka samu yana da aboki yana da aboki hafizan alkur'ani amma shi ko aya goma bai iya ba domin ya amfani wannan abotar ai babban alakar da wanda ya san qur'ani shine ka na hasken ƙur'ani daga gurin shi in dai zaka yi abota da mutumin Allah baka zama na Allah ba to abotarka ta zama ta banza da shi saboda haka lalle amfanin abota da mutumin kirki shine ka dauki halinsa na kirki ka ɗauki dabi'arsa ta kirki kuma dalilin da yasa ake cewa a kaucewa alaka da mutanen banza saboda gudun kada a ɗauki ɗabi'u da halaye na banza bin yake cewa ya waila ta laita ni lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani hakika ya batar da ni daga ambaton Allah bayan ambaton Allah ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula dama shaydan ya kasance mai tabarwa ne ga dan adam mai saka dan adam cikin dana sani ne mai zai fahi cikin masifa ne mai zai fahi cikin kaito da kuma Allah wadare ne saboda aka wallahi kowa ya hankali wani mawaƙi yake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtabi yake cewa yaqtabi kai yake cewa anil mar'i la tas'al in ka zo gari karka tambayi me halin mutum wa sal an qarinihi tambayi waye abokin hulɗarsa waye abokin fita kasuwarsa waye abokin aikinsa a ofis waye abokin tattaunawarsa wane ne suke zama teburi ɗaya suna shawarwari da ke ka tambayi waye ne wannan mutum? adil mar'ila tas'al wasal an qarinihi sai sai fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi kowanne aboki da abokinsa yake ainihin wato koyi ko kuma yake daukar ainihin wato mataki ko kuma yake yin abin da yake ganin zai yi wanda zai masa amfani a ɗanyen hakuri da Allah a da rubuta mai tara ya tafi ne? eh? saboda haka anil mar'i la tas'al wa san an qarinihi wa kullu qarinin lil muqarin yace in zaka tambayi halin mutum tambayi wato suwaye abokansa yace domin kowanne aboki da abokinsa yake ainihin wato koyi saboda haka ainihin wato Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abin da zai faru shine za su dinga tambaya yatafa'aluna an a'malihim wa ahwalihim ay aqbalu aqbalu yatahaddath yatahadathuna wa yatasa'aluna an a'malihim wa ahwalihim fi dunya za su fuskanci junansu suna tambaya kuma suna ainihin wato a sanin yin hira da taƙi a tsakaninsu dangane da halayya da ta faru da su a duniya wa haza kama ya ahlu sharabi ala sharabihim haka wannan yana faruwa ne kamar yadda yan giyan duniya su ma idan suka kwankwaɗe ta ta kai musu karo suka ainihin wato shiga duniyar awaki da dabbobi sai ka ga suna hirar da ba ta da kan gado hirar da ba ta da tsari hirar da ba a san ta ina ta fara ba ko ba a san ina ta kare ba idan fi himu sharabu idan har jiya ta kama su wato suka kwankwade ta sai su koma suna hirar harbati kawai ma kana min amrihim a da yanda al'amarin su yake kalu a cikin maganganun da 'yan aljanna za su dinga yi sai ka ji suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina mun kasance kafin wannan rana kafin wannan shigar mu aljanna muna cikin iyalanmu muna ainihin wato cikin firgiti da tsoro ai kunna fi dari dunya wa nahnu baina ahlina khaifina min rabbina na min azabihi wa iqabihi muna tsoro muna kuma tashe hankalinmu na tashe da cewa kada kiyama fa ta tashi Allah ya danna mu a wuta ya mana ukuba ya mana azaba amma fa manna Allahu alaina sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato taimake mu wa bakana azabar samum ya tsiratar da mu daga wannan azaba ai saddaka alaina wa ajarana mimma kafu sai Allah yayi mana sadaka ya mana kyauta yayi mana baiwa ya mana ni'ima ya ainihin wato kubutar da mu daga ainihin wato abin da muke tsora tsoro inna kunna min qablu nad'uhu dama mun kasance kafin wannan rana muna roƙon Allah kullum na tadarra'u ilaihi muna kankan da kai ga Allah fastajaba lana wa a'tana su'alana da haka sai Allah ya amsa mana wannan kira ko wannan addu'a ko wannan godo ko wannan roko sai ba mu abin da muka roke shi innahu huwal barrur rahim an masruq an samu hadisi da daga masruk an aisha ta annaha qara'at hadhihi al-aya nana aisha ta karanta wannan aya wa manna Allahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim faqalat da karanta wannan aya he tace Allahumma munna alaina ya Allah kai mana baiwa wa qina azabas ka ainihin wato tseratar da mu daga azabus samu innaka antal barrur rahim Allah kai albarru kuma kai ne arrahim qila lil a'mash sai aka tambayi imamul a'amash dangane da wannan hadisi fi salati na na aisha a sallah ne ta faɗi wannan kala na'am yace kwarai da gaske a cikin sallah yasa ya tabbata idan mutum ya zo yana karanta Alkur'ani a sallah ya mulaili kake yi ko sallar tarawih kake yi ko sallan isha kake yi ko asuba kake yi ko wani abu daga cikin salloli na farilla ko na nafila sai ka zo kan wata aya da take magana akan azaba to ya halatta maka ka tsaya sunna ne in ji manzan Allah ka roƙi Allah tsari daga wannan azaba ka ce ya Allah ka tsare mu daga wannan azaba da ka ambata a wannan gurin kai roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah sannan sai ka dora kuma a ayar gaba haka idan ka zo kana karanta ayoyin da suke magana akan rahama suke magana akan aljanna suke magana akan falalar Allah sai kai tsaya da tilawar ka tsaya da kira'ar ka tsaya da sallar ka tsaya da karatun kai ta addu'o'i ka roƙi Allah rahamar nan da ya ambata a cikin wannan ayoyi da wannan ni'imar da wannan falalar sannan kuma in ka gama addu'o'in sai ka dora a kan ayar gaba haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi idan yana sallah yasa kuma ga Nana Aisha ita ma an rawaito cewa tana yin haka har an tambayi al-Imam al-A'mash yace lalle a cikin sallah ne sai wannan ba wai a wajen sallah ta karanta ayar sai wannan addu'ar ba saboda haka babu laifi idan kayi wannan wannan sunna ce ta manzon Allah ka rabu da malaman fikihu da wasu daga cikin waɗanda suka ce idan har kai haka kayi magana a sallah dan haka sallar ka ta baci ba kai magana ba in kuma kayi to annabi ne yayi mu kuma yan annabi yayi ne to mu maza ne haka ne ko ba haka ba to tunda annabi yayi sahabbai sun yi to mu maza ne in ma magana sai annabi ne yayi ko ba haka ba ne? manzan Allah ne ya yi sahabbai suka kwaikwayo ga nan Aisha ita ma ta yi saboda haka ba maganar an yi magana babu wata magana a cikin wannan addu'a ne annabi yana yi har ya kai matakin da wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin sallah sai ya zo gurin da Allah ya magana akan azabobi sai manzan Allah ya addu'a ya addu'a da ya addu'a ya addu'a kawai sai aka ga ya ja da baya da baya da baya sahabbai su ma sai suka ja da baya can kuma ya ci gaba da sallah sai aka ga ya tsaya yayi addu'a yayi addu'a sai aka ga annabi ya kai hannu kamar zai kama wani abu sai kuma sai ya janye shine bayan da aka idar da sallah sai sahabbai suka tambayi manzon Allah ya rasu rasulullahi ne ya faru da zumun ga kana sallah amma muka ga kayi baya baya bayan kayi addu'a yace azabar da na ambata ne Allah sai ya mun kashafi ya nuna min ita baro shi ne ne maza na gada baya da ni da ku duka kada Allah ya sada mu da wannan azaba yace kuma mika hannu da kowa ga nayi ta goma shi da rahamar da Allah ya faɗa ne a cikin waɗancan ayoyin da na roƙi Allah Allah ya ba mu ya haɗa mu da ku a ciki sai Allah ya bin kashafi ya nuna mun aljannar da ni'ima sai na ganta gata a gabana kamar ɗan jawo muku ɗan kajin da suke gabana soyayyu ku ɗan fara taɓawa kafin mu je lahira ina kai hannu sai Allah ya ce a dakata karkade ba musu yanzu ka bari sai sun zo na na fata an fahimta saboda haka wannan ya tabbata a sunna idan ka zo gurin da ayoyin da suke magana akan azaba kana iya tsayawa kai addu'o'i na neman tsari daga azaba haka in ka zo ayoyin da suke magana akan rahama kana iya daga hannu ka roki Allah waɗannan alkhairai da waɗannan rahamomi sannan sai kuma ka ci gaba da sallah to wannan shi. saboda haka Allah maɗaukacin sarki yace ce, suka ce inna kunna min qablu nad'u dama mun kasance kafin wannan lokaci muna roƙon Allah cewa ya sada mu da rahamarsa innahu huwal albarru rahim lalle Allah madaukakin sarki shine albarru kuma shine arrahimu mai jin kai to sai mai Allah ce kuma da rahama ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون نعم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا نعم. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله سبحانه وتعالى يتي فذكر كتناتر كي وأذي ككرنتر فابا aikin بيكي كان kan malamai da kowa daga cikin al'umma saboda ya yawa azantar da mutane idan ya ga suna laifi yanzu Allah yana cewa ballighu anni walau aya ku isar da saƙona ku isar da magana ta ku isar da wa'azi na ko daidai da aya ɗaya ne kasanta kuma kaga ana saba mata to lalle lalle kar kai shiru ka yi wa'azi a gurin ka faɗakar a ce kai ne malam abubakar gumi oho a ce sannan albanin Zariya, oho a ce sannan jafaru mahamudu adam duk dai a faɗa maka da izgilancin da duk za su yi ma wallahi karka daina wa'azi kaga ana ba daidai ba a anguwarku kaga ana ba daidai ba a makwabtanku kaga ana ba daidai ba a tamfur ɗinku a inda kuke zama ku hira sai kaji ana cin naman wani sai ka ce jama'a ku ji tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman dan uwan duk abin da za a faɗa a kanka a faɗa a ce ka cika ustazanci ka ce madalla haka nake so in tafi lahira kuna min shaidan na cika ustazanci ko ba haka bane yanzu dan Allah an maka shaidar ka cika ustazanci fara ce daidai ne a ce kai ustazu ne na hakika daidai ne a ce wai kai komai ka gani sai kai wa'azi ka ce kwarai da gaske komai na gani wallahi in dai na san wani abu a kai sai nayi magana ba zan yi juru ba mu ɗan sai an yi wa'azi ne ɗan an sai an gyara ne mu yan sai an ji gaskiya ne an yi aiki da ita me dalili saboda aikin annabi muhammadu kenan haka Allah ya dinga ce masa fa zakir fa inda zikra tanfa'ul mu'minin tunatar lalle tunatarwa tana amfana da mu da mu'mini fa zakir fa zakir نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ya isa aka alarama ba zakir Allah ya ce wa manzan Allah wa'azantar yi tunatarwa yi karantarwa ka tonatar ka wa'azantar ka karantar da mutane in na fa'ake zikira in har karantarwa ka da wa'azinka ya yi amfani Allah ya ce sai zakar man yakhsha wallahi mai jin tsoron Allah zai wa'azantu haka ne ko ba haka ba nawa ne jama'a za a yi wa'azi kaga mutum ya turo takarda ya ce da malam na kasance kaza amma yanzu na ji wa'azi na daina ashe wa'azin tana amfani haka ne ko ba haka ba nawa ne za ka ga an yi wa'azi kaga mutum ya rubuto wasiƙa ya ce da mugun dan ta'adda ne ki? ko mugun mazinaci ne ki? ko mugun dan luwadi ne ki? ko mugun kaza ne amma yanzu ya ji wa'azi ya bai to a ce in dai kana karantarwa to wata ran sai ta yi amfani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisi cewa la an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umarin ni'am Allah ya hiryar da mutum ɗaya tak ta dalilinka ya fi maka alkhairi sama da a baka garken raƙuma jajaye masu tsadar na asalin kamar yanzu dai ka ce ya fi a baka furado dangin furado an gane magana da kyau ko ko kuma me yi sunan ɗayar eh me ce lugati lugati rama ni ban san sunan wannan ba ba terari tera terari terari terari eh. to ya fa a ba garken terari <laughs> ina fata an fahimta ko wasu motoci ne masu numfashi gagan su aka ɗauka dumaman gidan da su ake rabawa saboda tsabar yadda suke nishi mana suke diri ac na tashi a su to wallahi idan kai wa'azi wa mutum ɗaya shiru manzon Allah ya ce ya fi maka sama da a baka motoci irin waɗannan masu tsada saboda ba za ka gane wannan ba ne sai ka ga rabon a lahira za ka gane wallahi ashe magana manzon Allah gaskiya ne amma yanzu gani kake yanzu munyan munyan motocin nan malam yanzu a ce waɗannan motoci kai wa'azi mutum ya shiryu ya fi maka a baka su baka san ladan bane baka san tagomashin bane gaibu ne imani ne ke sa a yadda na fata an fahimta wannan shi ne don haka lalle lalle akwai ni'ima akwai alheri a jimi ɗimbin yawa a cikin wa'an da haka yace fa zakir fa ma anta bi ni'imati rabbika bi kahinin wala majnun fa zakir ka wa'azantar fa ma anta bi ni'imati rabbika kai baka kasance ba da ni'imar nan ta ubangijinka ta annabta ko ni'imar nan ta ubangijinka ta qur'ani ko ni'imar nan ta ubangijinka ta musulunci bi kahinin kai ba boka bane wala majnunun kuma kai ba mahaukaci bane wannan ni'imar da Allah ya yi ma da suke maka kallon mahaukaci a kanta kun san babu abin da ba ga manzon Allah ba. an ce mahaukaci ne an ce boka ne an ce matsafi ne an ce mata yazo yana nema an ce ma dukiya yake tarawa duk ba abin da ba faɗa manzon Allah eh? an ce mawaki ne ma waka ce wannan abin da yake karanta muku duk waƙoƙi ne na mutanen farko an ce ma tatsuniya ne abin da yake karanta. sun ce inna ma yu'allimuhu bashar ma kai wannan ma duk dan adam ne ma yake koya masa ƙarya ne ba wai daga gurin Allah bane kai dan adam ya isa ya faɗi maganganun Qur'ani kai ka san Qur'ani kuwa amma wai suka buɗu baki suka ce wai maganganun dan adam ne ba na Allah saboda tsabar kangana da kafirci shine Allah yake wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan dama Allah shi idan annabi aka zagi annabi Allah ne ke daukar fansa annabi shi baya magana sai dai ka ji aya yanzu nan ta jira tana magana akan wanda ya zagi manzon Allah ko ya taba mutuncin manzon Allah wallazina yu'zuna rasulallahi wanda suke taba mutuncin manzan Allah sai ka ji kawai Allah ya gangaro da mugunyar azaba ya anta ya a an gane magana da kyau ko saboda haka wannan shi am yaquluna sha'irun Allah ya ce ko kuma suna ce maka shi mawaki ne suna cewa shi mawaki ne ai bi ma'ana ya kudu na sha'irun suna cewa shi mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manuni muna taurara masa yau da gobe za ta kashe shi an gane magana da kyau ko wato yau da gobe za ta yi ajalin manzan Allah wai abin da suke zaka manzan Allah shine irin mutum idan ya dame kuɗi ne ku ku bashi ya kusa mutuwa zai mutu zai bar duniyar gaba ɗaya ko dai kuna faɗin wannan da nufin za ku sihirce shi ya mutu ko ana nufin wannan da nufin za a kai masa hari a gidansa yana kwanta a kashe shi ko ana faɗin wannan da nufin cewa za a ɗauki kwangilar wasu matsiyata su je su jira a kansu su kashe shi to wannan duk suna nufin haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana suna nufin ku rabu da shi za mu magani shi yau da gobe ta ki wasa akwai ranar da idan mun kai hari kansa sai mun yi ajalinsa kuma wallahi ba manzon Allah ba wallahi duk wani mai da awaye ta ne irin wannan abin da aka faɗa manzon Allah to shi ake faɗa yanzu akan duk wani da'i kuma in an samu dama ba za a bar shi ba ya samu kullun kayan ma daure Allah duk inda na muka fito wallahi tallahi da kan ko kwanan nan baka ji malam da koro yana faɗa ba a wa'azinsa a sa yana cewa yawo yake shi kaɗai ko ɗan hizba baya tare da shi a mota in ka ji ban masa ba kawai ka fito da bindiga ka harbe haka yi faɗa wallahi ko ba ku ji wa'azin ba ne haka yi faɗa ita kawai ka zuban ma ba kawai ba wani security ba abin da nake yawo da shi haka ni kadai nake tafiya ita in ka duban ma ba ka nemi bindiga sai na zo wucewa haka darara mun bullet kawai shi nan kawai ka wuce kai ka cigaba da zama a duniya ya ne gaskiyar magana saboda irin wannan maganganun da ake gaya manzan Allah wallahi su ake magana akan duk wani da'i musamman wanda baya iya shiru in an yi ba daidai ba sai yayi magana sai ya sa su malam Ja'far ba su kare lafiya da su ba sai da suka kashe su hankalin su ya kwanta ya sa su mana albani zariya ba su kare da su ba sannan suka kashe su sannan suka bar suka suka samu kwanciyar hankali ba su da tsugun idan dai aka ce ga ka ka fito za ka ce Allah ya ce annabi ya ce kaza ba daidai ba ne kaza ya kamata a gyara kaza a ji tsoron Allah to wallahi ya tarabbasu na bika raibal manu suna nan suna tsammata maka yau da gobe za ta kashe ka akwai abin da suke shirya maka lalle lalle wata ran za su yi ajalinka to amma mu ba mutuwa ce matsala ba akan me muka mutu ne matsala ko ba haka bane mutuwa dai babu wanda ya isa ya hana kansa mutuwa tun daga wanda yake jin shi wani ne har wanda yake jin shi ba wani bane ko ba haka bane waiwaya baya kaga irin waɗanda suka mutu daga cikin wanda ake ganin sun tattala abin da in ana hana kai mutuwa ya isa ya hana su mutuwa in shugabanci kake zi muna da shugabannin ƙasashe tsofi wanda sun riga mu gidan gaskiya haka ne ko ba haka ba in gwamnati kake ji kai gwamna ne muna da gwamnonin da yanzu suna cikin kasa sun mutu haka ne ko ba haka ba duk wani mukami da kake ji in kudi ne kake ji ina karuna wanda shi taskar da yake kulle kudin sa ba mutane sun fi goma suke daga kidin da za su je ta bude na'am وآتيناه إلى الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يا إيه، يا إيه سأل رمى محل شاهد كوزام الأوكا واتو Karuna saboda tsabar kuɗinsa dukiyarsa inda yake kulla kuɗaɗensa da kayan kuɗinsa kiki ɗin da ake amfani da su wajen buɗe taskokin sai an samu mutum sama da goma ko kusa da goma sannan suke iya ɗauka su kai bakin ki a dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya ana kullewa ana buɗewa ana dawo da shi ana jibgewa in an dawo an gama jibge ki ɗin an tara su sannan sama da mutum goma su za su ɗebe su je su kai su so su zube su to shi ma yau baya duniya ko ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafa ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamaru da bai matse ba ƙin biɗa ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi kare ma zuwan zuwanta cikin dare ne ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba saurayi ko ko budurwa ɗai cikan bar ɗai da kewa ba ta zo masa sanda ya sani ba ma'ana dolanka ka mutu wallahi duk wani abin da kake jin zai iya hana ka mutuwa to wallahi ba zai hana ka ba za ka mutu za ka tafi zuwa ga Allah to wannan shine matsalar mutuwa ina aka dosa ina aka shiga me hukuncin me sakamakon in an je shine matsala amma ba mutuwa ba amma mutuwa kan kaddira duk wanda yake ganin kayi gaggawa to shi ma kuma bai wa ba zai tafi na'am ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Allah ya ce kullu man alaiha fani komai da ka gani da yake kan doran ƙasar nan zai kare wanda kawai zai wanzu shine ubangijin kama abokin karanci da kuma falala da karanci Allah ya shirye da mu da haka suna cewa an ya kudu na sha'irun ko dai suna cewa shi mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manu muke saurara masa mutuwar yau da gobe yau da gobe za ta kashe shi kuma rabu da shi kawai ya gama harbatinsa da wa'azinsa zai mutu kul Allah ya ce ta sane musu tarabbasu ku yi ta sauraro ba dai sauraro ba ne fa inni ma'akum minal mutarabbisina kuma muna tare da ku muna sauraron ba kun ce a saurara masa ba yau da gobe za ta kashe shi to shikenan mu ma muna tare da ku cikin saurarawa am ta'amuruhum ahlamuhum bi hadha Allah ya ce ko dai hankulan su ne suke umartar su da su dinga faɗin waɗannan maganganu am hum qaumun taghuna ko kuma mutane ne su kam masu ƙetare iyaka wanda ba sa iya shiru da bakinsu sai sun faɗa wa annabawanmu da manzanninmu da addininmu bakar magana Allah ya ce am yaquluna ku. ko dai cewa suke yi shi ya kirkire shi shine ya ainihin wato kirkiro shi bal tarahu bal bal huwa sha'ir ko a a shi ya kirkire shi a a mawaki ne ma bal la yu'minu ba su imani ne da Allah ba yasa suke faɗin wannan maganganu Allah ya ce fal ya ato bi hadithin mislihi to shikenan tunda san sai kirkirowa aka yi ai do abin da wani ya kirkira kai ma an kaga dama za ka iya zuwa ka je ka kirkiro kwatan kwatan sa ko idan America ta waya sai China sai ta je in wayar naira dubu tamanin ake sai da ita sai China ta je sai kwatan kwatan irin wannan sai ta sai da ita dubu bakwai da ɗari hudu da hamsin kuma haka ba ne <laughs> abin da kai akwai wanda zai iya yin kwatan naka ko wanda ya kai naka quality ko kuma wanda yake daidai da naka ko wanda ya fi naka ko ba haka bane yace to in sun musa sun ce ainihin wato wannan qur'anin ba gaskiya bane abinda ka zo da shi ƙarya ne to shikenan su zo da kwatankwacin magana irin wannan yasa san da Allah ya kalubalance su a cikin alqur'ani har gurare guda uku a wani guri ya buƙaci su zo da sura a wani guri ya buƙaci su da su zo da wasu surori a wasu wani guri ya buƙaci su zo da aya daga ƙarshe ya ce to tun da ba ku iya ba ba ku zo da ita ba to ba za ku taɓa zuwa da ita ba har abadan abidina وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah ya ce wa in sun fere da mimma nazzalna ala abdina in kun kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar akan bawon menene fatu bi suratin min mislihi ku zo da sura daga cikin kwatankwacin alqur'ani wa du'u shuhada'akum kuma in kun tashi ku kira masu kafa muku shaida cewa wannan sura ta yi daidai da ta alqur'ani min dunillahi amma fa Allah in kuntum sadiqina inda gaske kuke Allah ya ce fa in lam taf'alu in har ba ku aikata ba walan taf'alu har abada ba za ku aikata ba fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda abun hura ta da rura ta su ne mutane da duwatsu malamai suka ce za a zo da gungun kafirai a bakin gabar wutar jahannama sai an tankaɗa su wuta sai a ɗauko wani maujejen dutse maujejen dutse mala'iku kansu sai sun yi daga siya su shi idan aka zuba su sannan sai a ji su da dutsen kuma suna isa ƙasa sai dutsen kuma ya danne su ga azaba ga mazauzawar tafiya cikin wuta ga kuma faɗowar dutse kai kafirci bai yi ba wallahi rashin bin Allah bai yi ba shegantaka da shaidanci bai yi ba wallahi duk wanda yake so ya tsira daga irin waɗannan ukubobi wallahi ya zai gyara aikin sa ya tunanin me yake aikata wa Allah ya gyara san ne kadai hanyar tsira na da naka wallahi Allah ya tsira da mu ki daya dan haka yake cewa ainihin wato قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أي انتظروا فإني منتظر معكم وستعلمون لمن تكون الآكبة والنصرة هو النصرة في الدنيا والآخرة ku saurara mu ma muna nan muna saurara tare da ku kuma wallahi da sannu za ku gane wane ne karfi zai masa kyau wane ne daga karfi zai nasara a duniya da lahira am ta'muruhum ahlamuhum bihadha ay uquluhum ta'muruhum bihadha alladhi yaquluna yaquluna husika hankulansu ne suke umartarsu da irin waɗannan maganganu min al-aqawilil batila daga maganganu wanda suke miyagu allati ya'lamuna fi anfusihim annaha kadhibun wa zur wanda su da kansu a cikin zukatansu sun san ƙarya ne kuma kiran ƙarya ne allazi hum balhum amhum qaumun taghun ko kuma su mutane ne masu ainihin wato tsekar iyaka walakin hum qaumun taghuna dullalun mu'aniduna wato batattu ne su kuma masu taurin kai ne hadha huwa alladhi yahmiluhum ala ma qaluhu fika wannan shine abin da ya dauke su yasa suke fadin waɗannan maganganu akan ka am yaquluna taqawwalahu ko sun ce shi kirkire su ai ba ku ba Allah ma san da yau manzon Allah tsawahi da kanshi yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi taqawwala alaina ba'd al-aqawi na'am la aqadna minhu bil yamin ثم لقطعنا منه الوتين نعم فما منكم من أحد عنه حاجزين الله سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai kirkiri wata magana ya jingina ta gare mu a ce annabi zai shiga daki a cikin Qur'anin da muka ba sai ya ƙara kirkiro wasu abubuwa sai ya ƙara jinginawa a cikin alkur'ani ya ce mu maka faɗa Allah ya ce la'akaznahu la'akazna minhu bil yamin da mun kama shi da hannunmu na dama wa ya yadayhi yaminu kuma duk hannayen Allah dama dama ne ka ji fa annabi kansa Allah ya ce wallahi inda za a ce ya shiga ɗaki ya rubuto wata magana ya fito da ita ya ce mu muka ce alhalin ba mu muka ce ba wallahi da mun kama shi da hannunmu na dama la'akazna ku yamin sun malakafa ana min hulwati kuma wallahi da mun tsinke masa igiyar wati wanda malamai sun yi saɓani a kan mecece alwatil ɗin nan wasu suka ce wata jijiya ce tsakanin ƙeya zuwa gadon baya kamar ka ce spinal cord kasan aka tsinke ta mutum ya gama yawo ko Allah ya ce to da mun tsinka masa wannan igiyar wannan jijiyar za mu sa mala'iku su kama ta su tsinka ta sun mana tafa ana min kulwati Allah ya ce fa ma minkum min ahadin an muhajirina kuma wallahi daga cikin ku ba wanda ya isa kawo manzon Allah kariya idan muka damce shi wannan fa annabi ake gayawa amma haka kawai wani ya dare ya zo ya ce Allah ya ce alhalin bai ce ba ya ce annabi ya ce alhalin bai sai ba shi kansa annabin aka ce da zai kawo wata magana da ba ta cikin qur'ani ko ba ta cikin hadisi Allah bai ce masa ya faɗa ba ga irin abin da Allah zai masa amma haka kawai mutum ya zo ya ta magana ta harbaci mala baya tashi abin da yake faɗa baya tashi ingancin magana haka kawai ta hau facebook wai an ce idan baka haka kawai wani kazuwa ya tura min wata abin nan wata text wai na filar yau 24 ga watan ramadan za a yi raka'a shida kowace guda biyu za a karanta kulhuwa kafa bakwai za a karanta nasu kafa kaza nace wannan ni ya san wanda ya tura kuwa wallahi tallahi mana haka kawai mutum ya zo shi ya ga abu kawai akan facebook ko ya ga abu akan abin nan an ce idan baka yi wa mutum goma ba bala'i zai same ka idan ka tura wa mutum ashirin za ka ga rahama da gafara za ka ga ɗaukaka Allah zai buɗa ma kasuwancinka والله والله تجرى مفنسنك أو تجزح النمى ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون Allah madaukakin sarki yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba kar ku dinga faɗa dan gane da abinda harsunan ku suke tsururta muku hadha halal ku sai abu kaza halal alhalin ba ku da dalili ba ku da hujja a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah haka kawai kai ta sharin wa mutane abubuwan da ba su da tabbacin cewa ya tabbata ko bai tabbata ba kai dai ba malami kake da ba kai ba zuwa ɗaukar karatu kake ba kai ba zuwa kai ka tambayi malaman ka na suna cewa wannan abin malam da naga an yi an jefa shi a facebook ko an jefa shi a twitter ko an wurga shi a kaza shin ya tabbata haka ko bai tabbata ba akwai mutane masu kokari wanda duk abin da suka gani sai sun tambayi hukuncin sa kafin su faɗa ko kafin su yaɗa amma akwai mutane ɗan harbati suna ganin magana malam sun tabbatar ba su tabbatar ba ya inganta bai inganta ba kawai sai su jefa wa mutane ita wallahi za ka yi jawabi haza halalun wa haza haramun ku ce kaza halal ne ko kaza haramun Allah ya litaftaru ala Allah kazi kawai dan ku kirkiri ƙarya ku danganta zuwa ga Allah Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihuna wanda suke kirkiran ƙarya suna dangantawa Allah babu su babu rabon duniya da lahira to Allah ya tawaye saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya mai da hankali a kayinsa ya ainihin wato kiyaye da haka walakin hum qaumun qaguna dullalun mu'aniduna هذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك أم يقولون تقوله أي اختلأه وافتراه من عند نفسه كوسن في كين كإكروك كإكروش لك كان كان كني هذا القرآن بل لا يؤمنون آآ آه الله يتبس إيماني بني هي سا بس أينهم واتو يردت وآ الله ليتولوك رهيبا kufruhum huwa alladhi hamalahum ala hadhihi almaqala kafircin su ne ya dauke su akan irin waɗannan maganganu fal ya asu hadisin hadithin mislihi in kanu salihina in da gaske ne to su kawo magana irin ta tunda sun karya tashi in kanu salihina fi qawlihim تقوله وابتراه فليأتوا بمثله ما جاء به محمد من هذا القرآن فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بأجر سور من مثله ولا بسورة من مثله هذا صح da ننسو su ce za su zo da kwatankwacin wannan ƙur'ani ko su zo da kwatankwacin aya ko su zo da kwatankwacin sura wallahi tallahi Allah ya ce ba wanda ya ce ya zo da kwatankwacin ƙur'ani sai dai ya zo da firme da hayaniya wanda ba za ta ɗauki wannan ma'anar ba Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu uwa ana ta nuna mun lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya taimana. akwai tambayoyi guda biyu zuwa uku a tambaya ta farko malam ya halatta ka ba wa ka zakka ko surukanka to surukan da ta iya ba su amma ban da matarka Abin da malamai suka tabbatar shine duk mutumin da nauyinsa ke kanka to baya halarta ka bashi zakka amma inda za a yi akasi a ce kai ka zama iroro ita kuma matarka ta zama hajjaji ma'ana tana da kuɗi kai kuma tukururu ko to shikenan ita ta iya ɗaukar zakka ka baka wannan ya tabbata don wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah ta ce ina da miji talaka ni kuma ina da kuɗi to na fitar da zakka ya rasulullahi zan iya bashi manzo Allah ya ce kina da lada biyu ma in kika bashi na farko dai ladan ba da zakka na biyu kuma ladan kulla zumunci da soyayya saboda haka idan ka zama tukururul hamma shi kenan sai a ɗauka a basa Allah yi. <laughs> to shi ne malam Allah ya ya bar yadda to Allah ya ban yadda zan biya kudin haya to Allah ya baka yadda za ka biya kudin haya malam ƙarin bayani akan salatun a kausi to gaskiya wani soja ne turo wannan tambayar daga sambisa yana so a musu tambaya akan salatul kaus amma gaskiya lokacin ne yanzu ya kure dan saboda tambaya akan wannan yana da matukar a bukatar dan lokaci mai tsayi da haka ina ga insha Allah ta'ala idan ban sha'afa ba gobe in Allah ya da zamu amsa wannan tambaya dan ya jima da turo tambayar ba ma samun lokacin amsa ta Allah na lokacin sarki ya dace da mu to ga wasu bayan Allah da suka bada gudunmawa na farko dai ga wani bawan Allah ya turo da naira ɗari biyu Allah ya kai ladan wa iyayensa ko da kuma Allah ya ba su zaman lafiya da mijinta to malam ga ɗari biyu Allah ya bani lafiya Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya malam ga naira ɗari Allah ya bani ilimi mai albarka Allah ba mu ilimi mai albarka malam ga naira dubu ɗaya Allah ya shiryar mun da mijina to to kai mai gida ka shiryu mana da Allah sai a zauna lafiya to Allah shirye shi ke eh, kaga mata mata ta yi sadaka ta ce Allah shirye da miji ai ka san akwai matsala to malam ga 300 Allah ya biya wa miji na bukatunsa na alheri to ina ganin kuma ta yi daɗi kuma Allah ya bawa mahaifina lafiya to Allah ba shi lafiya kuma Allah ya biya wa mai gidanki bukatunsa na alheri malam ga 300 daga ɗalibanka to a 200 ni da matata naira ɗari kuma Allah ya shiryar mun da yaran mu Allah ya shiryar mana da su baki ɗaya. malam ga naira ɗari biyar Allah ya kai wa babana ladan Allah ya kai wa mahaifinka ladan mu ma wannan karatu da muke Allah ya kai wa iyayenmu ladan malam ga naira ɗari Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi kuma Allah ya sa mata ta ta dawo to ka gudu kenan a'udhu billahi to kai ya za a gudu a Ramadan dinnan, nan wa yake ma ko sai kenan kai to Allah ya dawo ma da ita to malam ga ɗari biyu a bukata ta ta alkhairi Allah ya biya mun a malam kanwata wata biyu ba a ganta ba ta bata Allah ya bayyana ta to Allah ya bayyana ta malam ga naira ɗari biyar Allah ya shiryar mun da yarana to duk Allah ya shiryar da mu da su baki ɗaya duk ga baki daya mu Allah ya shirye mu a wannan yace malam ga naira ɗari biyar a saka a asusun marayu Allah ya yi min cututtukan da ke damuna kuma Allah ya sauke ni lafiya Allah ya sauke shi lafiya malam ga qur'ani guda goma sha biyar ni da iyayena da ƴaƴana Allah ya kai ladan gare su to Allah ya kai ladan gare su iyayen naki Allah kuma ya shirya miki da ƴaƴanki malam ga naira ɗari biyu bukatuna na alheri Allah ya biya min to Allah ya biya mana baki ɗaya malam ga naira dubu ɗaya mahaifina Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya kai wannan dubu ɗaya zuwa ga kabarin mahaifinku tare da al'ummar musulmi ga baki daya malam ga naira ɗari Allah ya ba wa matata lafiya to Allah ya ba wa matata lafiya ɗari biyu kuma Allah ya shiryar mana da yaranmu baki daya to duk Allah ya shiryar mana da su malam ga naira hamsin Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi malam ga naira ɗari biyu Allah ya jikan hajiya hawa'u da ƴaƴanta to hajiya hawa'u Allah ya miki rahama ƴaƴanki kuma Allah ya musu gafara su ma Allah kuma ya amsa mana malam ga naira ɗari Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi malam ga naira ɗari Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi malam ga naira ɗari biyu Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi to duk Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi baki ɗaya malam ga naira ɗari biyar mahaifiyata Allah ya jikanta ya mata rahama Allah ya jikan mahaifiyarka ko mahaifiyarki malam ga ɗari biyu Allah ya bani lafiya Allah ya baki lafiya ko ya baka lafiya malam ga naira ɗari biyar bukatuna na alkhairi Allah ya biya mun. duk Allah ya biya mana bukatunmu malam ga sadakan alkur'ani da naira ɗari biyar ko da naira ɗari biyar allah to tana fama da ciwon kafa mahaifiyarsa tana fama da ciwon kafa Allah ya faɗo kakin sarki ya ba ta lafiya da kuma shirye mu baki daya malam ga sadakan Alkur'ani guda biyar Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi to Allah ya biya mana baki daya sai malam ga naira ɗari biyu Allah ya bani lafiya kuma yaro na baya jin magana Allah ya sa ya fara jin magana to Allah ya sa ya fara jin magana kuma ya fara jin wa'azi da karantarwa ya daina wannan ainihin wato rashin ji da yake to yan uwa wannan shine a takaice waɗanda suka bamu gudunmawa muna ainihin wato buƙatar jama'a sa sa addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya yi wa duk wanda yake da damuwa a wannan gurin ko ba a wannan gurin ba daga cikin musulmi Allah ya yi masa damuwarsa wanda yake duk da bukata a gurin Allah muna roƙon Allah Allah ya biya masa sa na alkhairi subhanahu wata'ala ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim akwai baki da muke tare da su wanda bamu za mu so mu faɗi sunan su ba amma dai baki ne daga cikin security mu na gari wanda suka kawo mana ziyara wannan masallaci muna addu'a Allah ya ƙara musu lafiya da imani ɗaya daga cikin su wallahi in kaga gudunmuwar da ya bayar wajen dakile wasu gurare na shaye-shaye a garin nan abin zai burge ka zai baka sha'awa yana daga cikin mutane masu kokari cikin jami'an tsaron mu Allah ya masa albarka ɗayan kuma sakatare ne na wani na wani bangare na tsaro a wannan gari yana daga cikin mutane masu mutunci masu kima da martaba burtai kansa ya san da shi ya san alherinsa ya san darajarsa ya sa duk wani aiki makamancin wannan na alkhairi sai ya tura shi domin ya san kokarinsa muna addu'a Allah ya kara musu lafiya da imani subhanahu wata'ala ya musu jagoranci cikin wannan aiki da suke yi Allah kuma ya kaɗe duk wata fitina da wata tsautsayi da duk wata fitina Allah ya yaye musu tare da mu baki daya shugaban su gaba ɗaya na garin nan muna addu'a subhanahu wata'ala ya kare masa jagoranci ya kare masa kwazo ya dora shi akan daidai duk abin da zai zama masa matsala a cikin jagorancin sa Allah ya masa maganin sa subhanahu wata'ala ya datar da mu ya musu albarka da wannan ziyara da suka kawo mana mun gode sosai da wannan ziyara Allah ya mana muwafaka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام wa ورحمة